الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الله الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا قم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله انوا مسلمين بركة da saduwa a cikin wannan yammaci na bakwai ga الله ramadan hijiran manzon Allah daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da takwas ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara 2022 da fatan ban mu manta ba ah, jiya cikin hukuncin allah mun shiga wato mun karanta aya ta hudu a cikin suratul tagabun kamar da muka saba muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an wanda yake nan cikin garin abuja ah, ba don komai ba sai don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke na ramadan wanda idan ba manta ba kamar da na faɗa jiya mun karanta aya ta hudu ko a cikin ita wannan sura wanda insha Allah ta'ala aya ta hudun akwai dan haska abubuwa kaɗan da nake so mu yi in ya so sai mu ci gaba amma kafin nan ga tambayoyi kamar yadda aka saba wani yake cewa ni ma'aikaci ne direba kuma ina wajen mota ta kamar nan da wajen fakin to zan iya bin jami ko da ina gaban liman bin jami matuƙar sahu bai haɗu da sahu ba an samu safani bakin malamai waɗansu suka ce haramun ne saboda hadisin da yake cikin muslim da imam ahmad bin hanbal 16,297 manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata li rajulin fardin khalfa safi babu sallah ga mutumin da yi sallah shi kadai a wajen sahu babu sallah me yasa na ce an yi sabani waɗansu malamin sun ce idan da larura mutum bai da lafiya kuma ba zai iya zuwa cikin sahu ba amma yana jin sautin liman wanda kuma idan sallar ta yanke zai iya ci gaba da sallar shi to nan babu laifi amma dai magana mafi inganci sahu ya haɗu da sahu shi sa malamai suka ce ko da mutum makara ya zo masallaci maimakon ka ja gefe ka yi sahu kai kadai in ba dai ka tabbatar sahu zai zo inda kake ba to ka yi ƙoƙari ka kutsa cikin sahu ka shiga cikin sahun in kuma zai yi mutane ba za su ka takura musu ba kamu wani ka janyo shi ku zo ku yi sahu amma wani ka janyo shi zai ce ina za ka je da ni ka ga an samu damuwa to shi sa ya kamata mutane su zama suna da ilimi akan haka tun da dai mutum ya san in har bai samu sahu ba zai iya janyo wani to kaga idan mutum ya san wannan ilimin ba zai zama abun faɗa ba ba zai zama abin hayaniya ba don wani in ka janyo shi ba ya saba dukan hannun ka zai to lallai mutum ya yi kokari ya zo cikin sahu domin ya samu wato ladan jami'i akwai hadisi da ya tabbata a cikin eh, sunan na abi dawud hadisi da 682 manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin wabisa manzan Allah ya hanji wani da ya hange shi ya zo ya yi sallah shi kadai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amarahu an yu'ida sallah, sai manzo Allah ya umarce shi akan ya maimaita sallah ya maimaita sallah gaba daya ina fata mana fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya maimaita sallah to a nan wajen malamai sun kasu gida biyu akwai maganar su ibnu abi laila da su da annafa'i su waɗannan sun tafi akan cewa la yasihu wa la yajuz bi halatta mutum ya sallar shi kadai a wajen sahu ba bai halatta ba amma imamu malik da imamu shafi'i wannan mazhabobi su sun tafi akan ya halatta za iya yi ina fata mana fahimta kamar yadda na faɗa da zu kaga magana ta koma akan idan da larura za a yi amma idan babu larura haka kawai sai mutum ya je ya dinga yin sallar shi a gaban a wajen motsa shi to bai halatta ba ka zo ka shiga sabu kawai sai dai idan watakila mutum yana tsoron watakila za a iya sace motar watakila a lokacin da ake magana ana yawaita fatan motoci shi kuma watakila mai gidansa idan ya zo ya same shi baya cikin mota watakila za a iya koran shi a wajen aiki gaga tun da wannan larura ce to zai iya bin gaggara daga can amma idan ba wata larura mai karfi ba shari'a ba ta zai wannan ba Allah ka farta mana wanda ce malam cin ya halatta mutum ya yi sallah a harami da niyyar Allah ya kai ladan wa dan uwansa mamaci sallah din mutum in dai ya yi ta farilla ce ko na nafila da yawa wannan aiki ne na mutum amma da cewa ka yi kamar dawaki ya halatta mutum ya yi dawashi domin da Allah ya kai wa mamaci ladan ko kuma mutum ya yi umara ko aikin hajji da niyan Allah ya kai ladan zuwa ga mamaci duka wannan ya halatta mun fahimta amma ita sallah sallah ce ta farilla taka ta yaya za ka yi kace ce ladan aƙiba a je a kai wa wani mamaci ba zai yi ba wannan aikinka ne da Allah ya tsaura maka wajibi a kanta to don haka ba ka taɓa yin kyautar ladan zuwa ga wani idan kai kyautar ladan farillar ka ga wani kaga ka samu damuwa haka nan na bulbuli su ma ana yin su ne domin a samu cike gurbin na kaso da aka samu na tsalloli na farilla shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi ingantacce cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal wanda Albani ya inganta cikin Sahihul Jami idan mutum sallolin shi a filin alkiyama suka yi na kasu ba su iya cika ba sai Allah ya ce unzuru hali abdi min tatawwa a duba shin bawa na iya da wajen suna bulbuli idan yana da shi sai a yi buzi a cika to kai kuma ka je ka kyauta ka yi sadaka da haka ba zai yiwu ba Allah ya gafarta mana wani ya ce tambaya sayan abinci a ciyar da mabukaci da daukan kudin a bashi wanne ya fi lada considering a yau da Allah ya ce ku ciyar da dukiyanku ciyar da dukiya ta kowace fuska aka yi ta daidai ne domin kai da za ka yi kyauta za ka duba shi wanda za a ma kyautan me ya fi bukata akwai mutumin da ya fi bukatan abinci akwai mutumin da ya fi bukatan kuɗi to duk abin da mutum ya nuna maka ko kuma kai ka fahimci kafi ya fi bukata to sai ka ɗauka ka shi ina fata mana fahimta ya fi bukatan kuɗi watakila kuɗin ne yake bukata yana da abinci a gida amma kuɗi bai da shi ko to sai a bashi mai sai a bashi kuɗi yana da abinci kuɗi yake bukata wani kuma yana da kuɗin abincin ne bai da shi to kaga sai a nemo abincin a bashi sai fi kaunar abincin sun da yana da ɗan kuɗin watakila kafin ya soyo abincin zai zama mai damuwa domin akwai mutumin da zaka samu yana tsananin jin yunwa ga kuɗi a jirinsa kai kuma ga abinci kana da shi kuɗi za ka bashi me za ka bashi abinci tun da shi abin da yake bukata gida. to mutum shi ya san me zai duba me ya fi dacewa da mutum in za ka mai kyauta sai ka mai Allah ya gafarta mana wani ya ce tambaya akan sallar tarawih kabili da ba'adi yana iya kasancewa a sallar tarawih idan aka fuskanci kuskure ai dama shi kabli da baji ai gyara ce na sallah to idan aka yi a sallar tarawih ba a gyara ba to kaga babu sallah kenan dama ana yi ne domin a gyara sallah sallah ta samu matsala yanzu idan mota ta samu matsala ai za ka yi ta wajen makaniki ko wajen electrician to kai kuma da motar ka ta lalace sai ka ce ba za ka kai ta ba ka samu damuwa to don haka idan mutum yana da wani ah, wani matsala a cikin sallah ta farilla ko nafila to abin da ya kamata ya yi sai kokari ya kabali in kabalin ne kama shi in ba'adi ne kuma sai ba'adin wallahu ta'ala alam Allah madaukin sake gafarta mana amma in kuma musulmi kamar da muka sani dangane da fassarar ayar da muka karanta aya ta hudu cikin suratul taghabun Allah ya ce ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dhati sudur Allah ya san abin da ke cikin sammai da kasai wa ya'lamu ma tukirruna kuma Allah ya san abin da kuke koyewa wa ya'lamu ma tukirruna wa ma tu'linun Allah ya san abin da kuke koyewa da abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi dhati sudur Allah masani ne akan abin da yake gudana a cikin kiraza na mutane duk wani abu da yake gudana a cikin kirji to Allah ya bai shi nan Allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu akan cewa duk abin da kuke aikatawa a cikin sammai da kai sai ya sani to me yasa Allah ce ya alamu ma fi samawati wal ardi ya san abin da yake cikin sammai da kai sai ce wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tulinun kuma sannan ya san abin da kuke koyewa da abin da kuke bayyanawa ai maganin ya san abin da yake cikin sama da kasa ya wadatar ai domin abin da yake cikin sama da kasa ya kunshi abin da yake a sirrance da abin da yake bayyane amma kuma sai Allah ya kare cewa wa ya'lamu ma tusirruna wa tu'linun na farko amme ya gani komai da komai nan na biyu kuma tambihan lil wa'id wal wannan fadakarwa ce Allah yake yi da azaba da kuma kyautata makoma ta samun aljanna ga wanda ya kasance ya ba Allah din shi sa Allah ya kara kawo wa cewa wa ya'lamu ma tusirruna ma tu'linu wannan tambihan lil wa'idi wal wa'di khas wannan kebancewa ce aka yi ga abin da mutum ya kasance ya aikata din a koye ko a bayyane in ka yi na alheri ka samu alheri in ka yi na shari ka ga sakamakon ka na shari din da sharri ka aikata shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yake cewa wato ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu in ji ibn ashur a cikin at-tahrir wa at-tanwir yake cewa wannan tambi wannan tahdidun tahdidun lima yubqinuna min al-kufri wannan gargadi ne da tsawa Allah madaukin sarki yake saboda koye kafirci da ake yi to ku sani in kun koye kafircin ma ya sani in kun bayyana ma ya sani babu abin da za a koye ko a bayyana ba shi Allah ya san shi wannan yana nuna cikakken ilimi na Allah ne shi isa yaran ulama al'ajilla malamai masana suna cewa anna min asma'i sifati zafi ma ya jullu ala ilmillah daga cikin sunaye na siffofi na Allah subhanahu ta'ala da Allah ya siffanta kansa da shi akwai wanda su sunayen suna nuna cikin ilimi ne na Allah kamar al-khabir wallahu bima ta'maluna khabir kaga kalman khabir ai alima ma kana Allah ya san abin da ya kasance kabla an ya kuna kafin ya kasance ma Allah ya san shi kaga nan Allah ya nuna shi cikakken mai ilimi duk mutumin da ya san abu kafin abin ya kasance to akwai maganar ojoro ba su maganar ojoro domin ya riga ya sani sannan Allah subhanahu wataala daga cikin sunayensa shi Allah subhanahu wa ta'ala al-muhsi shine mai kididdige komai la tashghaluhu al-kasara komi yawan abu bai isa ya shagaltar da Allah ba yanzu ka duba mutanen duniya bi yawan amma babu abin da ya isa ya kubuce wa Allah wannan yana nuna cikakken ilimi ba kowa ne idan abu ya mai yawa zai iya fahimta ba yanzu wata ila kana zaune sai wannan yana maka magana wannan yana magana mutum biyu kadai sai ka ce da Allah saurare ni mana ka bari in gama da wannan ko amma ka duba kowa wannan yana magana wancan yana yi wancan yana ihu wannan yana tsalle wancan yana can yana shashanci wannan yana ibada wancan yana can yana sallah amma kowa Allah ya san abin da yake shi kuma Allah subhanahu wataala ash-shahid ne daga cikin sunayen Allah ash-shahid shine ya'lamu al-ghaiba wal hadir ya san abin da baya nan da abin da yake nan amma kai yanzu abin da yake nan shi kake sani amma abin da baya nan baka san shi ba dukkan ba mu san su ba amma shi ya san kayan sa ina fata muna fahimta kuma shi alhafizu ne ne alhafizu ne kiyayewa la yansa ma alima baya manta abin da ya sani Allahu akbar duk abin da ya sani ba zai manta ba amma kai zaka iya mantawa ni ma zan iya mantawa amma shi baya manta duk abin da ya sani cikin ilimin sa to yana nan kamar ka ɗiba ruwa ne ka zuba a cikin kofi yana nan a aji in ba ɗauka aka yi aka sha ba to ruwan ba zai ragu ba Allah ya ya alamu ma fi samawati wal ardi ya san abin da ke cikin samai da kasai wannan kuma yana nuna cewa mutum ya nemi ilimi gwargwajon abin da ya sani domin idan mutum ya samu ilimi to rayuwar shi ma ta bambanta da wanda bai da ilimi hatta a cikin ilimi na zamani idan mutum yana da shi ya bambanta da wanda bai da shi domin idan mutum ya samu ilimi ko da na zamani ne ilimi na zamani yana sanya mutum ya samu wato tahsinu mustawal ma'isha rayuwar mutum ta kai kyau ta daidaita saboda me saboda kasancewar yana da ilimi sannan kuma tawfiru hayatin sahiyya sannan idan mutum yana da ilimi rayuwar shi takan zama ta lafiya ilimi yana sanya harka ta lafiya ta a dinga samun ci gaba yanzu ilimin da ake da shi da technology ya sanya za ka samu abin za a fede mutum idan bai da lafiya yau yanzu ya kai da ba sai an fede shi ba ko akwai leza kawai za a zo ne kawai a sanya ka a kwamfuta kawai kwamfuta ta cire in ma tsakuwa ce in ma menene kaga duk wannan harka ce dai gano ilimin nasa ne to daga cikin ilimin Allah ne Allah ya dan san mana abin da ya san mana kuma duk mutumin da yake da ilimi ya bambanta da jahili duk mutumin da yake da ilimi ya dauki gado na annabawan Allah hadisi ya tabbata cikin sunna abi dawud 3641 sunan na tirmidhi 2682 hadithin ya tabbata cikin sunan ibnu majah 223 sunan na ad-darimi 354 musnad imam ahmad bin hanbal 21715 al-ulama warafatul anbiya su malamai su ne magada annabawa wannan iya daga cikin daraja ta ilimi idan mutum ya samu ilimi al-ilmu ilimi na shari'a to mutum ya samu gadon annabawan Allah sanan na biyu daga cikin falala na ilimi wanda ya sami ilimi ilimi yana sanya mutum ya zamo ya kasance cikin wadatul amri wato shugabanni waɗanda suke faɗa a ji ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ulil amri bi ittifaqil ulama sun ce malamai ake nufi duk da waɗansu malamai sun ce a'a ana nufin wato al'umara shugabanni da sarakuna amma dai magana mafi inganci da dama malamai sun tafi akan cewa ana nufin waɗanda suke masu ilimi domin ba a taɓa samun waɗanda suke jagoranci a cikin mutane a cikin al'umma face waɗannan mutane suna da ilimi to nan kaga ya nuna falala ta ilimi sannan shi mai ilimi akan iya mai ribba a yi fatan ina ma a ce kai ne shi hadithi cikin ah, Sayyid bukhari hadithi na 73 sahih muslim 816 la hasara illa fitnatayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a yin hasada sai akan abu guda biyu rajulun atahu Allahu malan mutumin da Allah ya bashi dukiya fasallaqahu ala halakatihi fil haqq sai Allah ya sanya shi yana kashe kudin a hanya ta gaskiya to wannan zaka yi fatan ina ma a ce kai ne Allah ya baka kudi irin nashi wa rajulun atahu Allahu ilman ko wa rajulun atahu Allahu al-hikma da mutumin da Allah ya bashi hikima ilimi kenan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha yana ba da ita yadda ya dace wa yu'allimuha kuma yana koyar da ita zaka yi fatan ina ma a ce kai ne shi shi kuma ilimi daga cikin falala ta ilimi ilimi la yafna ilimi baya karewa amma kudi yana karewa ko baya karewa yana karewa yanzu idan mutum ya mutu ana iya daukan shi a kai shi makabarta sai a ce Allah saki iliminsa ya kare zai yi amma idan mai kuɗi ne zai tafi da kuɗin kuji ahmad jalal ya ambaci wata kisa a cikin ƙasaswar hikaya ahmad jalal yake cewa kisa ta biyu wani sarki ne da ya zo mutuwa sai sarkin ya ba da umarni ga babban wazirin shi ya kira shi ya ce ina so idan na mutu ka ɗauki ka sanya waɗanda za su ɗauki gawata kar kowa ya ɗauki gawata idan ba likitoci na ba likitoci na kaɗai nake so su ɗauka sannan na biyu ina so duk abin da na tara na kuɗi a dinga zubarwa akan hanya na zinari da azurfa har a kai ni makabarta sannan ina roƙon a fito da hannuna a cikin linkafani sai buɗan bakin wazirin sarki sai ce mal maghza min zalik mai wannan magana taka take nufi ban fahimta ba sai ce ina so likitoci na su kadai za su dauko makara idan ina kanta saboda ina so mutane su sani idan ba su da lafiya suna rugawa da gudu su je wajen likitoci to yau ga likitocin su da kansu suka dauko inda za su iya kare ni daga mutuwa to su kare ni mana haka ne sai na biyu yake cewa a dauko zinari da azurfa da na tara a dinga zubarwa kan hanya inda zinabi da azurfan za su yi amfani su mun amfani mana ba su mun amfani komai ba da watakila idan mala'ikan mutuwa ya zo sai ya ce to ga dan cin hanci da Allah ya haƙuri ka kyalin sai bayan shekara da amma ba zai yi ba <laughs> ina fata mana fahimta sannan na uku a fito da hannuna a cikin linkafani ina so in nuna wa duniya na zo duniya babu komai sannan zan koma babu komai amma mai ilimi zai tafi da kayansa ko ba zai tafi ba zai tafi da kayansa ya tafi da kayansa ko ya tafi da kayan shi sannan mai ilimi Allah yana daga darajarsa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah yana daga darajar waɗanda suka yi imani daga cikin ku walladhina utul ilma darajat da waɗanda Allah ya ba su wato ilimi su kuma darajoji dagawa ta su darajoji kan darajoji dagawa kan dagawa a gidan aljanna wannan aya tana cikin suratul mujadala ko to Allah subhanahu wa ta'ala Shi ne mai yin abin da ya ga dama to shi ce ya alamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san abin da yake cikin sammai da kasai domin ya nuna ilimin nasa ne shi sa yake da kyau mutum ya nemi ilimi ka nemi ilimi na addini shine farko sannan mutum ya nemi ilimi na zamani wannan shine na biyu amma kada mutum ya kuskura shi neman ilimin zamani yake kai babu shi da harkar ilimin addini mutum zai kwanciki kwan ciki shine mutum zai shiga cikin masifa ranar da aka sanya ka aka bari to a ranar mutum zai zai dinga ya laita ni ya laita ni ya kai tona ina ma a ce nayi kaza kuma da na sani ke ya ci mutum yayi kokari ta'allam falaysa al-mar'a yuladu 'alima وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن صغير القوم وإن صغير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل Wa'inna inna saghira alqawmi in kana alima Kabiru idha muddat ilayhi almahafid daga cikin magabata yake cewa ka koyi ilimi babu mutumin da ake aifansa da ilimin sa kowa ko yayi walaysa aku ilmin kaman huwa jahilu shi mai ilimi bai kasance kamar wanda yake jahili ba wa inna kabira alqawmi la ilma indahu babban mutane wanda yake babba a cikin mutane idan bai da ilimi to ya koma karami sagirun ya koma karami saghirul qaumi kuma in kana alima karami a cikin mutane idan ya kasance mai ilimi kabirun to ya kasance kuma babba idza ruddat ilayhi almahafilu in har za a yadda a ce an bashi komai ragama komai a hannunsa to ai shikenan kuma wanda yake nuna dan adam ya yi iyaka kokarin sai kasance yana mai neman ilimi shi sa Allah subhanahu ya yake cewa ya'lamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san abin da yake cikin sammai da ƙasai wa ya'lamu ma tusirruna ko wa ya'lam ma tusirruna wa ma sanan ubangiji ta'ala ya san abin da kuke koyewa wa ma da abin da kuke bayyanawa sai Allah ce wallahu alimu bi zati sudur Allah madaukin saki masani ne akan abin da yake cikin kirasa duk abin da aka yi shi a boye ko a bayyane to Allah madaukakin sarki ya san shi malamai suna ambaton wata kissa kuma kissa ce haƙiƙiya ya tabbata ya faru wata mata ce tana zaune tare da danta. ɗanta yana da mata yana da 'ya'ya kuma ga mahaifiyarsa kuma yana lura da ita matuƙar lura da ita wata rana kawai sai shi mahaifin shi shi shi ɗan matar dan mahaifiyarsa wato mahaifiyarsa sai ta wato sai ta neme shi ta ce mai tana bukatun ta ci nama sai ya ce a ah, za ki ci nama duk naman da nake kawowa gidan nan yanzu ba kya ci sai ta ce ina sai ce kai akwai damuwa nan ta ke kawai sai ya tafi ya samu matar shi sai ce wai duk naman da nake kawowa a shaida ma ba kya ba mahaifiyata sai ta ce wallahi ina ba ta. sai ce to me yake faruwa bari in je in suwa naman da kaina sai je kasuwa ya su naman da kansa yana so naman ya je aka soya a gaban shi ya ɗauko da ya ɗauko sai ajiye mata a ɗakin sai ce shi nan ki ci yana ajiyewa sai ga wani tsuntsu ya shigo ɗakin kawai sai sauke kwanan gaba ɗaya sai fita da naman sai ce a ah, to dama mama abin da yake faruwa kenan sai take cewa sai ta fashi da kuka sai ta ce ai tun da muka dawo gidan nan duk ranar da aka soya nama aka kawo mintu wannan tsuntsun sai ya zo ya dauke kwanan abincin kwanan naman gaba daya ko dai ba zai baro mun ba sai ce to me ya faru kin ma Allah laifi ne sai ta ce eh lokacin da muke wancan gida ni kuma lokacin ni nake dafa abinci komai ta ce abin mun a hannuna saboda ina da karfi a jikina idan na dafa abinci zan bata abinci ba zan bata nama ba nama ne ba zan bata ba saboda ba na so ta yi bulbul to shi ne, shi kuma Allah wa wataala ta ita kuma a tunaninta ta ce tabbas Allah ya yi haka ne domin ya sakanta mata abin da na mata wannan yake nuna muku duk abin da yake faruwa Allah yana kallo ko baya kallo Allah yana kallo duk abin da kake yi a cikin rayuwarka yanzu Allah subhanahu wataala sai ya aiko maka da wata jarabawa wannan jarabawan saboda kasancewar ka zalunci wani ne in ka zalunci wani to Allah yana kallo sai ya sakanta maka idan ka ɓoye kafirci a zuciyarka da sunan cewa kai mumini ne amma kuma ka ɓoye kafirci da munafirci to Allah ya riga ya sani shi ta Allah ce ya ma masu samawati wal ardi wa ya ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dhati sudur Allah shi shine masani akan abin da yake cikin kiraza wallahu alimun bi dhati sudur in ji malamin suka ce sifatun wannan sifatun li mawsufin mahdhufin siffa ce da aka share mawsuf wanda ake siffantawa din li'annahu nazala manzilata mawsufiya saboda kalmar ta sauka a matsayi na wanda ake siffantawa ai sahibatu sudur duk wani abin da yake na kiraza abin da yake gudana a cikin kirji na dan adam Allah subhanahu wata'ala yana sanar da shi babu abin da zai kasance a cikin kirji face Allah subhanahu wata'ala ya san wannan abu wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne akan abin da yake gudana a cikin kiraza don ka san babu abin da za a yi shi a ɓoye ko a bayyane face an yi shi a gaban Allah Allah yana kallo wani yana nuna cikakken ilimi na Allah shi isa idan kana duba cikin alkur'ani mai girma Allah madaukin sarki yana labarta mana maganan annabi isa alaihi salam aya ta shida. idan kiyama ta kasance Allah subhanahu wataala zai tambayi annabi isa alaihi salam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah قالت سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الله أكبر الله سبحانه وتعالى زي تنبيه النبي إيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله شن كيني كفتا ممتاني اتخذوني كريني وأمي جماهر فياتا إلهين من دون الله alloli koma bayan Allah kun san akwai waɗanda su yanzu suna bautatawa annabi Isa ne da mahaifiyarsa ko to shine Allah subhanahu wataala ya ce to za a tuhume su da tashi alkiyama ku ne ku ne kai ne ka zo ka ce a rike ka da kai da mahaifiyarka sai ya ce wa Allah in kuntu qultuhu in har na faɗa faqad alimtahu ya Allah ka sani Allahu akbar ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika ka san abin da yake cikin raina amma ni ban san abin da yake cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub lallai kai ne allamu cikakken masanin alghuyub dukkan abin da ba a gani ya Allah ka san shi me yasa idan mutum yau zai istikhara? wanda ake cewa istihara mutum yana cikin damuwa ai zai istikhara. to kalmar istikara din zaka ga ilimi ake nuna wa Allah shine mai ilimi hadisi ne 1162 Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ko ya Allah ina neman zabanka da iliminka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika kadi ina neman ikonka da ikonka domin kai ne mai iko innaka ta'lamu wa la a'lam ya Allah kai ka sani ni ban sani ba duka waɗannan iya daga cikin alama ta dan adam ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala shine ya san komai suratun nisa aya ta 166 kamar da imamu suyubi ya ambata a cikin asbabun nuzul mushrikai sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka da wanda zai maka shaida akan cewa kai dinnan manzon Allah ne sai Allah ya sokar da aya cikin suratul nisa aya ta 166 lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayk Allah yana yana ya sani ya shaida da abin da ya saukar maka anzalahu bi ilmihi ya saukar da shi da ilmin sa ne wal mala'ikatu yashhadun mala'iku sun shaida wa kafa billahi shahida Allah ya isa shine mai shaida wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya san duk wani abu da yake gudana a cikin duniya suratul fussilat ayat 47 ilayhi yuraddu ilmu as-sa'a ilimin tashin alkiyama zuwa ga Allah kadai ake miyarwa wa ma takhruju min samaratin min akmamiha babu wata itaciya da za ta fitar da ɗan itace daga cikin inda take fitarwa daga kunsanta min akmamiha wa ma tahmilu min unsa da abinda mata take ɗauka na ciki wala tadau illa bi ilmi wallahi ba za ta haifi ba sai da ilimin Allah duka yana nuna ilimi na Allah shi yasa yake ya'lamu ma fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dhati sudur Allah masani ne akan abin da yake cikin kiraza. haka nan a cikin suratu suratul anfal nan ma yake innahu alimun bi dhati sudur lalle shine masani bi dhati sudur da abin da yake cikin kirasa wanda yake nuna dan adam kawai ya yadda Allah shine kadai yake da ilimi to nan kuma sai wani sabon faifai sabon faifai za a buɗe mana kuma a faɗa mana mai Allah ce ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم وبيدي تعالى يكتوى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا شن labarin waɗanda suka kafirta bai zo muku ba na baƙullazi na kafaru min ƙabul waɗanda suka gabata kafin ku fa za ku Allah ya ce an ɗanɗana musu azaba ba za ku wa ba la'amrihim sun ɗanɗani mummunan lamarinsu da suka aikata wadda kuma azabun alim sannan kuma suna da azaba mai radadi Allah ya gafarta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kashedi zuwa ga al'ummar duniya domin kada su kuskura su kafircewa Allah shi shine anan Allah subhanahu Ta'ala ya dauko zancen bayan an gama magana a can sai aka dauko sabon zance ta'aribun ramziyun an ɗauko wani sabon zance ne aka bujiro da shi domin kusan abin da ya gudana cikin al'ummar da ta gabata Allah ce alam Cikun sai da fara da hamzatul istifham al'inkari a takariri Allah yana mai tabbatarwa alam ya'tikum shin bai zo muku ba na baƙullabi na kafaru labarin waɗanda suka furta min qablu da can labarin adawa da samudawa da ƙaunu lutsin da ƙaunu ibrahim duka labarinsu bai zo muku ba allah matsakin sarki ya ce sun kafirta ne waɗannan da suka kafirta sai allah ce fa zaƙu sun ɗanɗani azabar allah tun a gidan duniya wa bala amrin sannan yace a lahum azabun alim azaba kashi biyu a duniya sun dandana sannan a lahira ma za a dandana musu azaba wanda yake nuna ka shedi cewa duk wani musulmi kada ya kuskure ya kafirce wa Allah in ya kafirce to akwai hukubar Allah tun a nan gidan duniya sannan a lahira ma Allah zai mai hukunci shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru kalman kafirci malamai suka ce al kalmar a cikin harshen larabci ita ce a tabqiya rifewa shi isa akwai wajen da idan aka faɗi kafirci a cikin alkur'ani ko hadisi ana nufin kafirci ne alhaƙiƙi akwai kuma wajen da idan aka faɗi kafirci ana nufin kafirci ne allugawi a yaren larabci ba asalin haƙiƙanin kafircin ake nufi ba ana nufin a tagbiya mutum ya rufe wani abu da ya sani ya za mu yi mu fahimci wannan nan Allah ce alam ya'tikum naba'ul na kafaru waɗanda suka kafirta adawa sun kafirta ji Allah wannan kafirci ne na hakika samudawa sun kafirta wannan kafirci ne na hakika kuma Allah ya dandana musu azabar tun ainihin gidan duniya kafin kuma lahira kuma cikin suratul fussilat aya ta 5 aya ta 15 da aya ta 16 da ta 17 Allah ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وبقيت آلاتي فأما آدم فاستكبروا أما سوء آدى واسني من كي fastakbaru fil ardi bighairi alhaq suka yi girman kai a bayan kasa ba tare da gaskiya ba wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce waye yafi mu karfi man ashaddu minna quwwa waye yafi mu karfi Allah yafi su karfi ko bai fi su ba Allah ya fi su awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum hu ashaddu minhum quwwa shin ba su ga Allah da ya halice su ya fi su karfi ba wa kanu bi ayatina yajhadun ubangiji ta alaji sun kasance akan ayoyin suna yin musu sai Allah ce to bari ku ji fassarar wannan aya da muke ciki fa za ku aka danda musu azaba ko to ga azabar nan an danda musu fa arsalna alaihi rihan sai muka aika musu wata iska kaji mai iko aka aika musu wata iska rihan sarsaran iska ce mai sauti da kuma sanyi kaga idan mutum ya danji ana iska mai sanyi zai dan dauka cewa kai ana ni'ima ko to iska ce mai sanyi ga wani kara da take dauke da shi amma ta masifa ce rihan salsalan fi ayyamin nahifatin a ranar da suke cikin shu'umci suna ganin a'a su ai babu wani abu da zai faru da su Allah ce mun musu haka ne lizuziqahum azabal khizi fil hayatid dunya dan mu dandana musu azaba ta wulakanci tun a nan gidan duniya wala azabul akhirati afza amma azaba tarantashin alkiyama ta fi wa hum la yunsaru kuma Allah ce wallahi ba mai taimakon su sai ce to wa amma samudu su kuma samudawa fa hadainahu mun shiryar da su fastahabbu al'ama 'ala al-huda sai suka zabi suka fi kaunar al'ama makanta 'ala al-huda akan shiryar da muka mutunta Allah fastahabbu al'ama 'ala al-huda sai ce fa akhadathum sa'iqatu al-'azab al-huni sai muka kama su da sa'iqatu al al-huni da wata irin tsawa tsawa wacce take ta wulakanci bima kanu yaktubuna saboda abin da suka kasance suna aikatawa yanzu duk wannan azabar da aka musu a duniya ce sannan a lahira kuma Allah ya ce akwai wata kaga wannan aya alam ya'tikum nabul ladina kafaru min qablu fazaqu sun kafirce kuma mun ɗanɗana musu azaba ya nuna cewa kenan duk wanda ya kafirce wa Allah tun a gidan duniya Allah zai fara hukunta shi kafin kuma na lahira idan ka kalli suratul qasas aya ta 38 wa qala fir'aunu وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وبنجدي تعالى يتي وقال فرعون فرعون يتي ومتاننسا ينا زنا cikin هذا يا أيها mala'u يا ku من يمن wazirai da fadawa ma alimtu lakum min ilahin gairi ni fa ban san kuna da wani ubangiji abin bauta in ba ni ba kaji manya saboda dagawa da wuce gona da iri yana ganin cewa ma shine Allah shi halice su fa auqidili ya hamanu ala tini ya kai hamanu kunna mun wuta faj'al li sarhan la'alli attali'u la ila musa an hauqatan bene tsammani na idan na hau benen nan zan kallo ubangijin annabi musa wa inni la azunnuhu min al-kadibin kai ni ina zaton annabi Musa ƙarya yake bai da wani Allah ma a sama Allah ce wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haq sai suka yi girman kai shi da rinjinar ta gaba daya suka bi fir'auna suna ganin fir'auna shine Allah wa zannu annahum ilayna la yurja'un ubangiji ta Allah ce sai suka yi zaton cewa ba za su dawo zuwa gare mu ba fa akhadnahu wa junudahu sai Allah ce to shi da rinjinar ta sai muka kama su kaji masu iko fanabadnahum fil yam sai muka jefa su cikin wannan tekun Allah ce fanzur kaifa kana aqibatu zalimin ka kalli yadda mummunan karshe yake na azzalimai Allah ya riga ya gama da su shi kanshi fir'auna lokacin da ya shiga cikin wannan teku ai ya dauka cewa tekun ya tsage domin shi ne da ya yi yunkuri ya shiga cikin tekun ma yadda malaman tafsiri suka faɗa godiyar shi ta ƙiyar yadda ta shiga har da wani doki ya zo waɗansu malamai suka ce mala'ika ne ya kiɗa ya koma doki na namiji ya zo ya shiga cikin wannan ruwan na wato ruwan nil yana shiga shi maɗin goɗe fir'auna sai ta shiga yana shiga allah ce fanfalaka fakana kullu fir'in ka ƙodin azim sai ruwan muka ce to ya haɗe gaba ɗaya fakana kullu fir'in ruwan tun a farko sai ya tsatsage kowane gefe na ruwan za ka ɗauka ma keken dutse amma lokacin da ya shiga sai muka ce ruwan ya sako sai ruwan ya sako gaba ɗaya ruwan sai ya dilmiyar da fir'aun da shi da jama'arsa hadisi ya tabbata a cikin musnad da imam ahmad bin hanbal albani ya inganta cikin sahihul jami 2353 albani ya sake inganta a cikin as-silsilatu sahiha 2015 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai malaika jibril alaihi salam ya zo ya bashi labarin yadda ya halakar da fir'auna a cikin wannan teku sai yake cewa laura aitani wa ana akhidhu min hama'il bahri fa duk fi fi fir'auna makhafata an tudrikahu rahma yace lokacin da fir'auna ya ga wannan ruwan yana durowa sai yace amantu zai ce nayi imani billahi amanat bihi banu isra'ila haka ya faɗa ko to Allah ya cika mana zancen ne amma bai riga ya faɗa haka ba da ya faɗa da fir'auna ya ci bulus amma bai faɗa ba to ya ce a sai shi a mala'ika jibril alaihi salam yake cewa inda ka gani yana faɗa wa manzon Allah lokacin da Allah ya ce mun ki sauri shiga cikin tekun nan ibo ƙasar da take can ƙasa jajawo kusan ƙasar nan akwai ja akwai baka akwai waye to a can ƙasa akwai baka ɗauko jar ƙasar ibo ta ka zuba a cikin bakinsa makafata an tujirka rahma don tsoron kada rahmar Allah ta same shi haka nan jibril alaihi salam kun san shi zumin rabbin fastawa wa huwa bil ufuq al a'la daga Allah ya ake shi kafin iftar ido ya je wajen kafin iftar ido har ya shigo cikin gidan duniya ya jefa fukafukinsa ya ibo wannan kasan ya jefa a bakin fir'auna fir'auna kuma bai iya faɗan wannan kalma ba yadda aka yi fir'auna bai iya ta ba kenan wannan yake nuna cewa alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru shin labarin waɗanda suka kafirta bai zai kai muku ba wannan kaga kafirci ne na hakika amma akwai kafirci majazi wanda shi kalma ce an faɗe ta amma ba ana nufin wancan kafircin ba kamar yadda malamai suka ce kafirci kashi biyar ne akwai kufuru akwai kufuru takzib akwai kafirci na karyatawa سورة العنكبوت آية 68 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء ويفي جرمان كريا ومن أظلم ويفي جرمان ذالنتي ممن افترى على الله كذبا جوان دي كركر كريا يدنجنا وعلا كاغنان sai Allah ce alaysa fi jahannama maswal lil kafirin shin a wutar jahannama babu makoma ta kafirai ashe kenan masu yin ƙarya su dingina wa Allah kafirai ne sannan na biyu akwai kufurul iba wal istikbar akwai kafirci na ki a faɗa maka abu ka kafirce ka ce ba za ka karfa ba wannan ma kafirci ne kamar yadda fir'aun kamar yadda iblis la'natullahi alaihi yayi Allah subhanahu wataala ya bamu labari a cikin suratul suratul baqara wa id qulna lil malaikati isjudu li adama aya ta 34 katina lokacin da muka ga muka ce ma mala'iku usjudu li adama ku yi sujjada ga annabi adama alayhi salam sajadu illa iblis aba sai suka yi sujjada sai iblis shi kade ne yaki yi fastakbara wa kana min alkafirin yayi girman kai kuma ya kasance cikin mutanen da suke kafirai ashe kenan mutum a fada mai gaskiya ya ki dauka kafirci ne ko ba kafirci bane kafirci akwai kufru shak akwai kafirci na shakku ka dinga tunanin anya kiyaman nan ma za ta kasance kuwa anya ko lahiran nan da gaskiya ne Allah madaukin saki ya labarta mana cikin cikin suratul kafi aya ta 35 Allah ce wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadihi abada da ya shiga cikin gonarsa ce wani ne da ya shiga cikin gonarsa sai ce kai ma azunnu an tabida hadihi abada bana tunanin wannan za ta kare har abada saboda jin kansa da cewa shi Allah ya bashi dukiya wannan shi ma nau'i ne na kafirci kuma kafirci ne wanda yake na hakika sannan akwai nau'i na kafirci kufrul i'rab kafirci na kauda kai Allah ya ce wallazina kafaru amma unziru mu'ridun waɗanda suka kafirta akan abin da ake musu gargadi mu'riduna suna kauda kansu to duk mutumin da za a faɗa mai aya ko hadisi ya kauda kai ya ce a ni ba haka malami na koya mun ba ba haka na san fassarar ta ba ba haka fassarar ta take ba to mutumin ya kafirta suratul ahqaf aya ta uku haka nan a cikin suratul munafiqun Allah madaukin sarki yake cewa faqu bi'a ala qulubihim Allah ya riga ya rufe zuciyar munafikai faqu bi'a ala qulubihim Allah ya rufe zuciyarsu a wani waje musamman a cikin suratul nisa yace bi kufrihim saboda kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai kadan a cikin munafirci musamman munafirci al-i'tiqadi waɗanda suke sanyawa a zuciyarsu su musulmi ne amma alhalin kafirai ne to irin waɗannan su ma din sun shiga cikin irin wannan nau'i na kafirci da muka faɗa guda biyar amma akwai kufurin ni'ima wa ni'ima Allah ya maka abu ka kafirce sautin nahli aya ta 112 ko وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية ألا يبدو مثالي أكون وتاع القرية كانت آمنة مطمئنة تكفن شيء أمن تتشيا مطمئنة تنا تكون كونتير هنكلي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أرز انت هنا زوا متى أيلوتي daga ko'ina in ji Allah fa kafarat bi an'amillah sai ta kafirce wa ni'imar Allah fa azaqaha Allah libasal ju'i sai Allah ya ɗanɗana mata tifati irin na yunwa wal khawfi da tsoro bima kanu yasna'una saboda abin da suka kasance suna aikatawa ashe kenan akwai mutumin da Allah zai mai abu amma ya kafirce kamar yadda mata suke wannan ma hadisi ya tabbata a kansa hadisin ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi na 29 hadisin ya kara tabbata hadisi na 1040 hadisin ya kara tabbata a cikin shawahid a cikin sayi muslim 901 da da da da ya tabbata a cikin sunan nasa'i hadisi na

2711 ya ƙara tabbata 3367 mun ba saura ashirin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa uritun nara an nuna mun wutar jahannama fara'aitu aksar ahla nisa sai naga mafi yawanci waɗanda suke cikin wutar jahannama mata ne sai sabai suka ce a yakfurna billahi suna kafircewa Allah sai manzan Allah ce a'a yakfurna al'ashir suna cewa miji wa yakfurna ihsan sanan suna cewa duk kyautatawa da aka ma mata law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra inda zaka kyautatawa wata shekara guda thumma ra'at minka sannan sai wata rana ta dan tambaye ka tace da Allah ina so zan je gidan biki ba ni kudin anko da Allah sai kace mata to ki dan hakuri da Allah yau ban da kudi duk abin da kai na shekara guda ya rushe in dai mace ce yanzu zaka ga ta fara bambami kai komai aka ce ai tsiyar ma ka auri mutum irin wane kenan in baka yi wasa ba wata ila idan irin kai dan hade jari sai ta ce ai tsiyar ka auri mutane in hade ta kenan to haka mata suke su mutane ne da suke masu kafircewa a nan wani irin kafirci ake nufi wa miji nan kaga kafirci al-lughawi ake nufi na yaren larabci sannan akwai kafirci al hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 48 ya tabbata hadisin a cikin sahih muslim hadisi na 64 manzo Allah ce sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun kai yaki musulmi kafirci ne to nan kafirci ne kufrun duna kufrun ba asalin kafircin ake nufi ba kafirci ne na ka danne gaskiya ka san da cewa bai dace ka yaƙi dan uwanka musulmi ba sannan ka je ka yaƙe shi ita ma mata kafircinta bai dace ta ma mijinta tutsu ba kuma alhalin shi yake kyautata mata kuma gashi nan tana mai tutsu mun gane to shi ka Allah subhanahu wataala ya ambaci nau'in kafirci musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurare da dama domin kada mu je mu shiga cikin rudani alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablu fazaqu Allah ya dandana musu azaba fazaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim ka duba irin azabar da Allah ya ma yama yama fir'a yama qaruna shi ma din suratul qasas aya ta 81 Allah ta faqatafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin shi qaruna saboda Allah ya bashi kuɗi to tun a gidan duniya Allah shi ma dandana mai azaba saboda Allah ya bashi kuɗi sai annabi Musa alaihi salam kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ambata a cikin tafsirin sa ga Abdullah ibn Abbas wanda idan ka duba cikin Fathul Bari Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mujalladi na 6 shafi na 516 da 517 ya ambaci wannan bi sanadin sahihin an Ibn Abbas zuwa ga Abdullah ibn Abbas cewa annabi Musa yana ce ma mutanen Banu Isra'il duk wata mata da ta yi zina to za a jefe ta sannan duk wanda ya kasance baya ba da zakka a cikin kudinsa to za a karfa wannan dukiyar sai shi karu ne tunda yana da kudi sai ce to shi kenan ya kamata mu je yake gaya wa abokanansa mu je mu nemi wata bagin wata karuwa mu sanya ta taje ta same shi yana cikin wa'azi sai ta tozalta shi sai ta ce mai in kunta anta in dai kai ne kai yi da shi kenan sai aka same shi ta zo ta same shi yana cikin wa'azi sai ta ce mai in kunta ta in dai kai ne sai ce in ana e ni ne ba kai ne kai zina da ni bai ce ni ta ce e ni sai ta shiru sai ta tsorata da ta ga girman annabi Musa sai ta firgita yace ni ne kawai sai ya faɗi ya sujjada yana yin ka ji bayin Allah bai daga kansa ba fa auha Allah ilayhi sai Allah mai wahayi Allah ya ce inni umirtu al-ardha an aka na bai wa kasa umarni ka faɗa mata duk abin da kake so na ce ta maka biyayya yana tashi annabi musa sai ce ikhsifhu ki shafe da karuna da shi da gidansa ko shine Allah ke fa kasafna bihi wa bidarin adha inji imam ibn kathir yake cewa yana tafiya ila ila al-ardh as-sabi'a har zuwa kasa ta bakwai ila yawmil qiyamah Allah ya ɗanɗana mai azaba yanzu tafiyar da yake har yanzu yana nan yana tafiya ana ɗanɗana mai fa azaba ne a yanzu haka kaga wannan ɗanɗanan azaba ce na yanzu kafin na ina kafin na lahira Allah ce fa zaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim me yasan ya suka kafirce sai Allah ya ce mi ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد وبنجي تعالى تعالى يكتب ذلك بأنهم قالوا كف وبنجي تعالى يكتب ذلك بأنهم بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ما دليل كافر تنصو ذلك أي zalikal azab ake nufi wannan azaban bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat dalilin da ya sanya aka musu azaba domin kada wani ya ce a Allah bai musu adalci ba bi annahu kanat bi ba'u sababiyya saboda sun aikata abinda Allah ya musu azaban dalili kenan bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun kasance suna zuwa musu bil bayyinat da hujjoji fa kafaru sai suka kafirce wa tawallaw sai suka juya baya wastabna Allah Allah kuma mawadaci ne ya riga ya wadata wallahu ganiyun hamid Allah mawadaci ne hamidin kuma abun godiya ubangiji ta'ala ya faɗa mana dalilin da ya sanya ya musu azaba saboda sun kafirce ne bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati manzanni sun kasance suna zuwa musu bil bayyinati da hujjoji ai bil hujajil wadiha بالدلائل الواضحة ده هجوجي وأن ده سكي أبيلي سنسن شوى النبن الله أما سبو ده تورن كي تسكك يدى في إيمان شيسا دوان ده كبر شوى الله تياغم ين أسارة الله يتي أنزو مصر ده هجوجي سن كبر شي كدوبا نمرودو نمرودو بين كنعان wanda in ka duba cikin tarihul tarihul rusuli wal muluk mujalladi na daya shafi na 287 namrudu an aika shi zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam alam tar ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu allah almulka id qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiitu annabi ibrahim ya allah shi yake kashewa shi yake rayawa shi ma ya ni ma ina kashewa ina rayawa kaji matsayaci قال إبراهيم في النبي إبراهيم يتي فإن الله يحكي بالشمس من المشرق Allah yana zuwa da rana daga gabas fa'ati biha min al-maghribi kai ka zo da ita daga yamma fa buhitan ladhi kafa sai wanda ya kafinta dinnan sai ya rude domin ya san ba zai iya ba to da Allah ya tashi kama shi shi azabar da aka mai duk da annabi Ibrahim ya zo mai da hujjoji cewa Allah shi yake fitar da rana Allah shi yake kashewa yake rayawa amma saboda taurin kai yake yadda to shi ma da Allah ya tashi kama shi fa zaqu wa bala amrihim tun a gidan duniya shi ma Allah ya tana mai azaba amma wannan sabarun mursal la yasihu labari ne wanda yake mursal bai inganta ba kamar da malamai suke ambata shi na muruzu sai da yi shekara 400 yana mulki to a shekara 400 nan shine Allah subhanahu wataala shi ma ya sanya mai wani kuda waɗansu malamai suka ce sauro ya zo ya shiga cikin hancinsa yayyayi ya fita azabar da aka mai kenan da yayyayi ya fita ya dinga dukan kansa abu ya gagara ya ɗauko guduma ya dinga dukan kansa sai da ya shekara 400 yana dukan kansa an kyale shi kuma kan ya fashewa an bar shi ne azabtar da kansa ya dinga dukan kan ayin kai ne suka ce ya haukaci ya dinga dukan kansa yana duka sai da ya shekara 400 sannan kuma bayan haka kuma sai aka kashe shi to saboda me bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat manzanni sun zo musu bil bayyinat da hujjoji shi fa idan manzanni suka zo muku da hujjoji wanda yake so ya fahimta ga sunan a fili idan ka kawo ranka kana so ka fahimta wallahi za ka fahimta kamar yadda yanzu muka zo na masallaci ai mutum yana so ya fahimci addinin Allah ne muna so gaba ɗaya mu fahimta ne to wanda yake so ya fahimta Allah zai fahimtar da shi hadisi ya tabbata hadisin muawiya wanda hadisin yana cikin sahih bukhari hadisi na 71 hadisin ya kara tabbata cikin sahih muslim 1037 hadisin ya tabbata cikin sunna ibnu maja 223 hadisin ya tabbata cikin muwatta na imam malik 2623 hadisin ya tabbata a cikin sunan na ad hadisi na 230 232 hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal 10600 da 10600 da takwas da talatin da bakwai dubu goma sha shida da ɗari takwas da talatin da bakwai talatin da tara dubu goma sha shida da ɗari takwas da arba'in da bakwai da arba'in da tara da hamsin da sittin dubu goma sha shida dubu goma sha shida da ɗari takwas da sittin dubu goma sha shida da ɗari takwas da saba'in da hudu saba'in da takwas da casa'in da casa'in da hudu dubu goma sha shida da ɗari takwas da casa'in da hudu dubu goma sha shida da ɗari takwas da goma da ɗari takwas da goma goma da ɗari tara da goma sha shida da ɗari takwas da goma da ashirin da tara da tasa'in da biyu man yuridin bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda yake son ya fahimci addini wanda Allah yake nufin sa da alheri yufaqihu fi din Allah zai fahimta da shi addini addinin Allah addini yake an ce muku idan kuna azumi ku dinga yawaita ambatan Allah saboda babu wanda ya fi samun lada fiye da wanda yana azumi amma yana yawaita ambatan Allah ibn al-qayyim al a cikin al-wabil sayyib shafi na 104 yake cewa aktsaru suwami waɗanda suka fi kowa yawan samun lada cikin masu azumi aktsaruhum zikran lillahi azza wajal waɗanda suka fi yawaita ambatan Allah waɗanda su na Allah ne ga abubuwan addini an go an faɗa muku ku yi kokari ku yi ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات من زني سنزو مسك فجوجي أما فكفروا تلك كافرتي وتولوا تلك جوية بايا الشيء من حتى ليني مجرمة فقالوا أبشرنكم سيسك شيء ينزو mutum ne ya haduna na wanda zai shirya da mu fa kafaru Allah zai suka kafirce wa tawallaw sai suka juya baya wa Allah Allah ya wadata wallahu ganiyun hamid Allah shine mawadaci kuma hamidun abun godiya aya tana da karin bayani wanda ba mu iya komai a cikin fassarar ta ba amma idan Allah ya ba mu arrai zuwa gobe za mu yi bayani akan ita wannan aya da fatan Allah subhanahu wataala ya dace da mu fi dunya da akhirah abinda na faɗa daidai Allah madaukin sarki sanya a mizani abinda ne kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta mu hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh